Akalla miliyan dubu goma sha biyu na sefa ne za a kashe domin ayyukan gina wannan masana'anta mai mazauni a garin Madawa na karkarar Tawa. Ana hasashen cewa masana'antar mai sunan Sotrako SA za ta sayi ton dubu ishirin da biyu na albasa a kowace shekara daga hannun mazaunan karkara. Alhaji Mustapha Kadiri Sarkin Abzin na daga cikin shugabannin ƙungiyoyin manoma albasa na ƙasar Nijar. Ranar nan babban rana ce tun tumma ba ga manoma albasa ba saboda abuna wanda yake duka afirka babu iri ne yanzu kuma za a yi aiki tukuru saboda mai sayan garin namu na albasa ya ba mu adadin cewar nan da dubu biyu da goma sha bakwai farkon shi ya kamata mun bashi ton ta farko kimanin ton dubu ɗari biyar ne manoman albasa ke samarwa a kowace shekara sai dai sukan fuskantar matsaloli kafin su shigar da wannan amfanin noma zuwa ƙetare saboda haka daraktan bunƙasa ayyukan noma na ƙasar Nijar, Alhashi abdu umani ke ganin ta hanyar wannan sabuwar masana'antar sarrafa albasa matsalolin sun kusa zama tarihi wannan izin za ta kama lalle za a san wannan albasa wanda rahusa dan manoma kwantara na za a yi da su za a raidiya da su su za su tsaye da nawa ne za a sayan buhunsu a lokacin da mu ko ma'aikata na gidan gona za mu kama mu nuna musu kaka ya kamata a yi noma wannan albasa in lokacin girbe ta yayi kaka ya kamata a yi yankanta dan ba za a yi yanka irin na da za a barin shi da iccanta a lokacin an ta wurin ajiya lalle ajiyar tan za ta daɗiya ba ta lalace ba Masu saka hannun jari daga kasashe kamar Burkina Faso, Ghana da nigeria da suka halarci wannan biki sun bayyana kyakkyawan fata a game da alfanun da ayyukan sarrafa albasar zai kawo manoma da masu kasuwancin ta Ni suna na Alex Adam Muktar Hayin Hagu. Na zo ne delegation daga Kano. Eh kamar abin da ya sa muka zo domin wani abu muna fuskantar matsaloli ne muke murna da fitowar da wannan inji wanda a da za mu yi ta ne lokale mu shanya mai ta fama mai ta asara kuma muna jiran lokacin da farashi zai zo. Yanzu kuma sai Allah ya kawo mu gashi mun samu inji wanda zai sa ta ya kona ta ta koma daskararriya kuma a nika ta ta koma gari kuma ga mai sai so ga producer ga processors ga kuma masu kwanzuma. a dai bangare ta dalilin wannan masana'antar sarrafa albasa dimbin matasan kasashen yankin afirka ta yamma ne za su samu aikin yi abinda zai kara taimakawa a yaƙi talauci da sauran miyagun ayyukan da zaman kashe wando ke jefa matasa a yau suleiman muni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.